Yallaɓai, a taimaka mana don Allah. Wallahi muna cikin yunwa. To yarinya zan baki babu ne. Da kyar tashi tashi. Tashi lalla, tashi lalla. Dan ban ga dalilin da zai sa in auro ki, in kawo ki gidana a matsayin matar aure, sannan ki ɗauko min wata a matsayin wai ita ce 'yar aiki, ke ba za ki aiki ba. Ba a nan gidan ba, ba zai yi ba. dole in kawo 'yar aiki gidan nan kuma dole ka biya. Wai me kika ɗauki miji ne wai? abokin zama mai tausayin matarsa mai shagwabata mai kuma ririta ta idan kuma ba ta jin daɗi ya tashi ya girka mata don Allah don annabi karka mun asiri ka gashe ni don Allah don annabi ko yan aiki ɗari ne ina da yancin canja cikin gidana kuɗi na ne ah! kuma ta tabbatar musu cewa ni na wasa mata ruwan zafin alhaji asiri na zai to kaga idan asiri na to ni wallahi zai taba siyasar ka ba abin da zai faru shiri mai dogon zama al'umman da kaga sun taru a nan wurin wato sun baro gidajensu ne sakamakon hare-hare da aka dinga kai musu ga abinci mu ɗiba mu kai gida mu sayar ga sutura sannan ga abubuwan biyan bukata sai wacce ka zaɓa ki samu ci mai kyau sha mai kyau sutura mai kyau shikenan kina so gashin fuda ki taso ka ji tsoron Allah ya labai wallahi sai na sa yunwa ta kashe a cikin kamfanin manyan mata shiri mai dogon zango Allah ka ina ta yin aikin ne hajiya ai hakuri fa ya kamata kai sauri ke min gyara sai ki hakuri kin san wannan iya iya kilometer din dole sai mun bi shi hankali har ta wayar to duk da haka ya kamata kai sauri ka gama mu in ba haka ba ba dan sauri nake ba da jaju jaju kai bashir ban gaya maka daina zuwa na wajen ba maza ka wuce daga nan na gaya maka ina gaya ma fa wallahi zan sa a tara mana jaki. ina wallahi yunwa nake Take ba shi komai. In ma kin ba shi ba komai yake sha banda ya sha wiwi kawai da baya. Ni na gaya mai. Dan Allah hajja ko naira 50 ne wallahi yunwa ne. Hajja. Kana ka zuwa nan ba? Ban hana ka zuwa kana kurin marko su ba. Ya mai. Kore a nan wajen. Hajja kullun haka yake zuwa ya kori ko su da yawa ka zo kana musu maula. Kore ka bar wajen. Ajiya! ko ba za ki ban kuɗin ba don Allah ko rogo ne ina nan gangaren. bakin ciki dan da'u. Ka ware na ce, ka ware ka baro jan. Ya isa mana, ya isa. Ajiya dan Allah, wallahi yunwa nake ji, kai ko gyaɗa ne. Yawa. Am ki haɗo mun ti da kuma abinci ki kamun daini. Ni kam ina dadi, mommy da kuma abba ban gan kowa a gidan ba. No, dadi bai dawo ba, umma kuma tana ɗaki tana bacci abba kuma yana ɗakin sa yana gida. Okay. Ki kawo ina jiran ki a daini. Okay, to no problem. kadangare So zuciya yake shiga ya ratsa jini game da jijiya harbi na sako bai da magani sai in burin masoya ya cika. Na shiga uku. Anti, ba dai abincin bai yi daɗi ba. <laughs> Me yake ai baki taɓa abinci mara daɗi a gidan nan ba? Ki san me nake so da ke? Ki haɗa mun wannan abincin. Ki kai mu bota. Idan kuma ta tashi daga bacci, ki ce na nan kusa ba da jima ba zan dawo. Mazaki. Ka ci abinci a hankali ne kar ka kware babu wanda zai zo ya taya ka cin abinci na haka ka ci a hankali ba shi fa yau take sallar kafa hannu baka hannu kwariya kawai kake billahi lazi ko ni na samu na kwari amma me yasa kuke barin shi da yunwa yanzu a ce duk wurin na a rasa wanda zai iya bashi abinci ya ci ha ba ke kuwa ne ribar bawa mahaukaci abinci dan kwaya dan wiwi masu hankali ma ina aka ba su abinci balantana dan kwaya ai ko dan illar yunwa ya kamata a ce a cikin ku kuma a cikin mutanen da suke nan gurin ka samu wanda zai bashi abinci mana to idan yana so a taimake shi ya daina shan wiwi ya daina shan ganye za ku ga bashi abinci amma kullun kana bola baka da ake sai shan wiwi Allah ya saka miki da alkhairi haji wurin <laughs> jin dauko leda in zuba sauran abincin a a sai ka zuba leda ba ka bar kwani in so idan na dawo gobe sai in tafi da shi da wannan da lemun ka da ruwa don Allah a ci a hankali bismillah Allah kar ka fada sai dai kina da garaje wallahi idan ya rufe ki da duka kuma fa mahaukaci tabbas ne da shi Uma baya duka kowa ya shaida haka ba dan tun da ke jikinsa ba da kuma shigar da yake yi ba wanda zai ce mahaukaci ne amana kenan ke dai tausayin ki ya muke yawa mamana yanzu na hasiri kika dawo gida sannan kika sake koma yanzu kin sa zai anti ta kiran da zaki koma ni da ni zaki koma wallahi kai kin ji hauka irin yaro ko sai ka ce wani zuwa gidan wani wani zuwa gidan dangi to ita ma ta yi zuwanta na ƙarshe kenan hmm. ha menene riba zuwa gurin mahaukaci dan kwaya ah, akwai shegiyar fa a haba ni fa yanzu gaba ɗaya na yi babu wata wanda take iya ɗaukan ƙwaƙwalwata ne wannan fa diya zafa ce fa bari ka ganta wace iri ce wannan diya zafa a haba dan Allah wallahi tallahi shegin gayi ai ban san kana da wannan muguwar ba kutumar uba ka ce kawai yanzu in samu in zirara wa jijiya ta in hau sarauta kawai ba gebe kai shu ba ba abu da ya dame ka Allahu akbar kai nazi nazi ka gane ne abin da nake so a ah. ku dinga bin rayuwar nan a hankali rayuwar nan cuɗe ni in cuɗanye ka ne ka gane ka bashi rabi ka ajiye mun kwata kai ba ka ɗaukwata saboda tomorrow ta rayuwa no condition is permanent <laughs> ka ta ba ka ɗorewa nazi Allah ya tsine maka albarka <laughs> Allah ya tsine mu la illallah bar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah kara annabi daraja ai ni duk tsinuwa a gida na barota Allahu akbar iyaye da kaɗan kaɗan kaɗan ne tsinuwa ta bi ni tuntuni ai ni tsinan ne ne wanda ka zama shi a kundum kenan dundum <laughs> ni da na tashi ba ban bar gari ba bayan na fasa tsohon kai <laughs> ga mutumin ba ga mutumin duniya ta ɗauke shi ta lura da shi ta tafi da shi ta daga da shi ta kai shi can cikin birni yanzu wa sai yanzu a halin ba da yake ciki wannan kalar da kake gaya ne kwalan kai ka wannan ya rikito fa saboda ta bugo lalillahi <laughs> wannan dangerous kawo min abinci? Eh kaga na kawo maka abinci amma dan Allah ka tsaya. Akwai wasu tambayoyi da nake so yi maka. Wai me yasa kake kake shan wani abinci? Kai komai ba ba abin da ya mu kawai tsorata ne don Allah ku kyale shi kin san ba abin da muke ihun neman taimako eh kawai ki bar mu mai mugun duka ƙarya ne wallahi wallahi duk mutumin da ya sake taba shi wallahi sai mun mai rauni ai shi ma yana da gata kashe mutum zamu yi wallahi tallahi ganasta musu ganasta musu dan mu ma ba mu da mutunci mun sha tabara mun sha yasin mun sha rigakafin alatsi ne idan ba mu bubburma mutum wuka ba Allah ya tsine mun albarka ko me ka ce rirai dare rirai take him to hospital oh. take him to hospital a wannan wani irin iskanci ne zai kawo ki nan gurin na san dai ba zuwa zai ya dauko ki da karfi ya kawo ki nan ba kawai tausayin sa nake ji yanzu gashi kun da ke shi dan Allah ku taimaka dauke shi a kai shi asibiti dan Allah ku taimaka ba ba mu taimaka mata ko ko adabu dauka wani wayan juna ne Allah muku albarka an buguwa Ah, baba ah, kan uba baba na kaji esse kuwa an yi hawa shi ba mutu ba ko suka kai shi aljanna firdausi karfin yanzu kenan lahira muka zo ziyara ina wannan diya zafa din ba shi ya dora bulota ya shiga uku me haka ya kuku ya suka yi ma suka shigo nan ya suka yi suka shigo nan ki sa su fita da get out get out hold hold na zo bana ba koyo ana so ka ci shinkafa ne ina so ana so ka ci fried rice sosai sai ka rage min wannan juice in dai juice ne to ni ba ka rage zan sha ni ma sai rage kuma gobe ma sai mun zo wannan gaisuwa fitar Allah gobe in ya tashi sai mu sallame shi ya je can ya ƙara warkewa ai kin gama naki likitan in dai da hali dan Allah ina so a duba kes ɗinsa baki ɗaya a yi treating mental case ɗinsa a duba ƙwaƙwalwar kina nufi daga nan mu kai shi psychiatry kenan <laughs> za ki iya ɗaukan ɗawainiyar treatment ɗin haukansa ba komai insha Allah daga ina kiki daga yau duk inda kika je ki tabbatar da cewa 6 pm ya miki a gidan nan na Allah dadi ka yi haƙuri ita ce ta ce in tsaya mu ci abincin dare da ita shi yasa ban dawo da wuri ba ita sadiya ta taɓa kaya karfe goma a gidan nan duk inda magarba ta yi ta tafi gida ya hakuri don Allah insha Allah ba zan ƙara ba ƙarshen masoyi goro haka kike tafiya amma baki taɓa faɗa irin wannan cewa kina sauri ba sai yau to wai ma tare nan da tare muke breakfast din to ta yi wusan makota zo ta karya ta koma a gurguje ta jabar wai gaggawa mai kiwo da gida i hope you're okay yes i'm okay daddy manajan mu ne ya bani aiki kuma ya kamata in bashi kamar nine shi yasa nake so in sauri in tafi it's Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye ka gani ko ka gani ko yanzu iya mata magana da ce ya mata rashin Mas essa abuto. Amin. Thank you so much, Becky. You are such a nice person. Na gode sosai. Da fatan dai babu wanda ya ga fitar da abincin nan ku? A'a, ai ta kofan bayan na biyu kuma ma ko Abba da Umma sun gani ai na fita da abinci ba za su magana ba. Gaskiya ne. To, na gode. Maza maza ke koma. Bakin Hai, Allah na roke ka. ko don kyakkyawan niyya ta Allah kaga bana yau iyaye na ƙarya amma sanadin wannan yanzu na fara laka yafe ni baba mai gadi na'am zo ka buɗe min gate nan

abincin ina nazi ce maka za su zo to su zo su kawo mun sako za su kawo mun sako sako kuma to ka ci abinci kafin su kawo sakon ko dan Allah dan Allah nazi nazi zan karɓi sako a hannunsu assalamu alaikum alaikum assalam yawwa sannu hajiya. Ya me jiki? sauki. Lafiya? Ya ke hmm. cin abinci tun ɗazu. Sai roƙonsa nake a kan ya ci abinci, ya iya ci abinci. Wai eh, abokanansa. Na lura da baki da kare maka na mahaukaci. Hankali na garau. Ban maka kallon mahaukaci. Amma ai baka ci abinci ba ya kamata ka ci abinci. Wani saƙo ne za ka? don Allah su dan Allah su naji su shi kenan ba matsala za su zo za su kama za a karɓa maka sakon a kawo maka amma kafin su kama ka ka yi haƙuri ka fara cin abinci na kaji ya haƙuri eh za a kama ka a'a tsaya tsaya tsaya Kakkaci ci wannan mai omo ka mai cokali. A'a tsaya. Ka manta alƙawarin da muka yi da kai. Ka manta alƙawarin da muka yi da kai. Na ce duk lokacin da aka ci abinci sai ka je ka wanke hannunka tukunna. Ka tuna? Na ji yaji zan ci. Zan wanke. Can. Ya haƙuri. Mm-hmm. Ka ce ka wanke hannun kamar nan. Hmm? Eh? Kin san jikin nasa ne tun da ya tashi da safe haka ya ta yi, sambatu yake ta yi. Amma mahaukaci ba ne. Ai ni ma ban ce mahaukaci ba ne To amma ka yi haƙuri ka je ka wanko hannun kamar tukunna. amma gaskiya Nabila kin ban mamaki. Ina kike da lokacin yin wannan abubuwa duka? Sadiya kenan. Ai aikin alkhairi ne ba na sharri ba. Ranan ma an ga yan ne ƙarya da sunan ki nace har na kai karfe goma a gidanku. Kar wata rana umma ki je gidanmu ta tambaye ki ce baki san zancen ba. Yanzu kina nufin har yanzu ne yana asibiti? Yanzu haka ma wurin shi zamu je in ga miki da hankali na yana kansu wallahi. Ina ne mu mai aski ya masa? aski wani aboki na ne da yake aski a cikin gari. Da yake kuma sana'a ce ya masa aski. Hmm. Kuma ya yi wanka? Eh, da yi na farko ya hmm. fito na gan shi yana ganshi shi kamar dai wanda bai wankan ba na ce masa ah, idan baka yi wankan nan ka fita kakal ba hajiya ba za ta kama ka abinci ba. Inda ya shiga ban daki sai da ya karar da sabulun gurin kun fa kawai daga gurin yake. ina ruwan ɗan kwaya. Ke, Allah ne na ba. Sunansa Bashir ba ɗan kwaya ba ya ishe ki haka. Bismillah ba su ce ko ta A'a, ah, san da zuwa hajiya. Wallahi na yi wanka tambayi Umar. Duke da dame, wallahi yayi wanka. Wow, masha Allah. Kaganka kuwa? An yi kuwa ka kalli madubi? A'a, haba hajiya, har sai na kalli madubi? A'a, ni da kaina na san na haɗu. Wannan kayan da kika bani ko a London iyakaci kenan. Idan na sa wannan duk wanda zai wuce sai ya kalle ni. Yawwa, ba fa sunana Hajiya ba. Daga yau sunana Nabila. Sadiya, ga gudu da ke zauna. A hajiya ɗazu mun kai shi gurin likita an masa gwajin kwakwalwa. Akwai magunguna da aka rubuta sai dai ba mu karɓe su ba. Kuma likita ya ce idan kin zo yana son ya ganki. <laughs> Wai an je an gwada kwakwalwa ta wai. ni abin ma dariya yake wani kai wai to wai dama dama Allah ya taba yin ya taba yin mutum da kwakwalwan hen ne ko ya taba yin mutum da kwakwalwan cow <laughs> ajiya ba ki gane ba ko <laughs> hen kaza kenan <laughs> idan to idan idan Allah ya sa mutum kwakwalwan kaza ya kenan kin ga fa tafiya sai girgira kurket kurket kurket sadiya babu abin da zai faru da ni sai dai dai na dai gaya miki ki rinka bi a hankali zaki maida ni gidan ne ko kuma in da a daidaita sahu in yi gaba mu je in kai ki amma zan dawo wannan kuma ya rage naki Umar ina zuwa ina dawowa yanzu ina so muna da magana mai matukar muhimmanci ne da kai ba komai hajjaji ina nan ina jira da lafiya hajiya. Yawwa, hajiya, ni a sauke na ana. Ina za a sauke ka? Ai ka shigo motar nan kenan. Kai da bola har abada. Yanzu abokaina ne hajiya suna nan suna jira na wallahi tallahi tintin na ni ma ina so in gansu. Ya kin san yanzu mutumin a ruwa yake. Musamman yanda ya kai kusan sati bai sha ba. Jin shi yake kamar ya mutu. ni haka na ce maka kana sha ne Ina san yadda abubuwan suke to ai dan kaɗan ne wallahi hajiya dan Allah zan duk inda kuke zan zo in sani a'a nan ne ɗakin? yalla eh, hajiya kin ga yadda gurin namu yake gaban ɗaki ga yadda ɗakin namu yake da yake nan muke ɗan haya in gari ya wayi sai kuma mu zo nan asibiti mu zo neman aiki in an samu za mu karba kuma a biya mu to shikenan gobe insha Allah zan zo in kai shi rehabs dan Allah a kula da shi sosai kar ka bari ya je ko ina dan Allah insha Allah muna tare da eh, yake kin kusan sati ɗaya kenan da taimakon magunguna lafiya ya fara samuwa sai dai baya shan komai to shikenan ni zan wuce zan wuce gida sai dai zuwa gobe insha Allah mm. a ta ba inda za ka je zauna nan gurin aiki ya fara eh wasu da ya ji ka lafiya wani rakiya wai kai ban gane maka bane wai a cikin kurkuku nake ne ko yaya ai yanda ka zauna a gurin nan zama daram in kaga ka fita hajiya ce ta zo daukan ka an kara mu kokon nan wani koko kai ba za ka sha koko ba tukunna ka riga ka sha na farko ka bari sai lokaci ai abincin naka lokaci lokaci ne nonsense hajji ina ganin zan saya a sallam yaryan daga aikin nan kawai gaba ɗaya a huta menene amfanin aikin ta tunda ta ƙiyar da ta aure wannan ya zo ta ce ba ta so wannan ya zo ta ce ba ta so sai ka ce ta fi kowa kyau a duniya who is she haba alhaji kai hakuri mana ya za a yi a sallame ta daga aiki ba aure ba ba komai kuma ta zo ta zauna a gida me za ta yi a gidan yau ba talauci sa take aikin ba ko talauci sa take aikin ni na sa aka samar mata da aikin aka bata aikin kuma ni zan ce a sallame ta ta Give me a phone, I said! Give me! What's your password? Three six three eight. Nabila, me kike yi da kuɗi haka? Me kike yi da kuɗi within a week? Look at it. 70,000. This one. 150,000. 200,000. 700,000. 480. Within one week, Nabila, you spent over 1 million naira Hmm? Wa'ina ilaihi raji'una. labina me kike da irin wannan makudan kuɗin ni dai na san ba abinci kike saye ba ba sutura kike saye ba ba kayan kwalliya ba ni a sani na in ma wani abu ne sai dai in kin ga wani abu kin siya mana ni da mahaifinki ko kaninki to ban sani ba ko a cikin dangi kike a wasu kyauta kada ma ki ai dole ne sai kin gaya mana me kike da wannan makudan kuɗi a cikin sati biyu sannan kuma ba san me kike da kuɗin ba so zuciya yake shiga ya ratsa jini game da jijiya harbi na sako bai da kira ne amma zan faɗa da Allah zan faɗa Umar dan Allah dan Allah dan Allah ka bar ni yanzu zan je dawo ba zan baka ka fita ba in ka gana barka ka fita to karfi na kafi umar ba zan mace minti ɗaya ba ai kaji minti ɗayan nan da kake magana ya ishe ka kaje ka ɓadda rayuwarka ka dawo haba haba shi haba duk irin faɗi tashin da wannan baiwar allah take a kanka duk ba ka gani kana kokarin ta ga ka dawo mutum kamilalle amma sai so kake ka koma rayuwar dabbobi to tsayan gaya maka ko dabba da kake gani yana buƙatar hankali Umar. Dan Allah. Maganar gaskiya shi ne. Akwai abin da bai sha. In bai sha ba zan mutu Umar. Dan Allah ka taimake ni. Kaga Bashir ka bari wallahi ba inda za ka je. Haba. Wayan nan da kake magana haramun ne addini. Addinance ma haramun ne. Eh, Manzon Allah ya haramta wannan kwayar ko iyaye ba ma a buƙatar ka sha shi. an gaya maka wallahi ba inda za ka je nan za mu zauna da kai sai dai duk abin da zai faru da kai ta yi wannan abu don Allah kuma ita ta yi sanadiyar shiryuwarsa to ba ita kaɗai ba ma ladan har mu muna da lada. ya gaskiya ta yi ƙoƙari hakika ta yi namijin ƙoƙari saboda canza rayuwar mutum daga mummuna zuwa kyakkyawa ɗabi'a ce ta musulmi Allah ya muke albarka Allah ya muke albarka <sighs> na gode na gode abba ina zuwa bari nuna muku hotonsa lokacin yana bola hmm. a yi zuntuwa ke ne ruwa bola ke zuntuwa ba <laughs> ga shi nan ikon allah hmm, ka gani wannan shi ne ikon allah shi you know what na ga me zai hana ki invite mana shi gidan nan ya zo mu ci abinci da shi a juna ni no kai kai kai kai dadi wannan ai mawakaci ne a wannan wallahi ba kan me kawai dadi za a kama wannan gida a ce zo ya ci abinci gaskiya a dai san me za a yi <laughs> wannan shi ba mahaukaci ne ba a da wannan kuma tsakanin sai ka tsokane kake jin daɗi ko daɗi kaga a daɗi kaga gani ai wai ga ma mahaukaci ne yanzu ga ya maka ya zama pes pes kin gaba shi ladda ya zo in yi shara rashin bari zai gane kuma <laughs> ina wayan sarkin danna wayan so ki yo yabawa ki mun uzuri a soyayya sabanin shaida ce kamanni alamun so da ƙauna da lissafa su yi tunani salon wasu ne a soyayya in sun zaune su dinga wasa koyaushe muna hakan ni da ke bishiyar mata na tarasa ki mayyar so na mai dan ki kauna gane ina na dosa na tsaka mai wuya na sake mashin soya take ne. kama naji ya jawo shiga dai dadewa ciki a ki na yau tsayawa na nan so dai sakawa a girji na yi diskarewa za ko da ya same ki tashi ki wada da rauni Tashi ka je kai alwala. lokacin sallah yi bura uba kai bashir idan mutum ya tashi daga bacci ba a shar yake yi ba cewa yake la ilaha illallah muhammadu rasulullah eh wallahi kuma na taba ji ana yi to kai ma sai ka dauka yanzu ko ba daɗi wacin ma ci ka je kai alwala kai umar ka je masallacin nan kawai dan ni ko na je ma ban san karatun da zan yi ba ma ni bashir kenan ai ba kai zaka ja sallah ba liman za mu bi <laughs> to amma bi ni mana in ja sallar ai ko da an ga shaf shaf fijo kenan wallahi <laughs> dan sakanni kawai zan za a wuce wurin yanzu dai tashi ka je ka allola ina jiran ka hmm? to allola kuma ni fa gaskiya ko wallahi na manta rabon da zan iya tuna lokacin da na yi sallah na manta komai to kakka da mu je zan iya koya maka thank you Bashir kullum jikinka ƙara samun lafiya kake. Ai Malam Bashir ba za ka haɗa iskar bola da hayaƙin taba sigari ba. Saboda yanzu kana shan kyakkyawan iska ce wacce za ta tsarkake maka zuciyarka har ma da hunhunka. A gaskiya yanzu kam doctor yanzu ina jin iska ko ta ko'ina. Alhamdulillah. Babu wani rashin lafiya ba ciwon kai ba zazzabi ba komai. Kai in ma da wata cututtuka da suke damunka dalilin wannan barin haka da kai za ka iya samun lafiya ka Allah Ubangiji ya ƙara lafiya ma Allah ya ƙara lafiya assalamu alaikum zan koma kenan sauka lafiya Um, na gode dukkanin abubuwan da kika yi godiya kuma godiya ta me wato hajiya gaskiya da biye miki kawai nake dan niyyata shine duk lokacin da kuka rabu da ni zan koma gidan jiya zan je in nemi kayan shaye-shaye na in ci gaba da sha saboda babu abin da yake mun daɗi a duniya da ya wuce shi <laughs> yawa bashir da allah nan su kai mun wannan alkawari guda ɗaya dan allah <clears throat> Ina son ka daina shan komai. Na yi miki alƙawari Hajiya ba zan ƙara shan komai ba insha Allah. Idan kuma kika ga na ƙara shan wani abu. To ba zai wuce ruwa ko shayi ba. Idan kuma kika ƙara ganin na zuƙi hayaƙi to ba zai wuce daga cikin murhu ba. Ko kuma hayaƙin kan titi ma'ana na abin hawa mashin ko mota. Jijiya ta kuma idan kika ƙara ganin na sake soka mata wani abu to sai dai idan likita ne zai yi min maganin rashin lafiya ta daban amma ba ta wannan ban Allah ya yarda na yi miki wani alƙawari kai gaskiya na ji daɗi domin hakan yana nufin na samu nasara fiye da nasarorin da na samu a duniya da fatan yana da ke yi ba na bakin ciki bane haji <sighs> kukan farin ciki ne da kuma jin daɗi na ji daɗi sosai akan abin da ka faɗa to gaskiya da na bakin ciki ne da sai na tambayi da ni, dan ni kaina a yanzu na ɗawar kawalin tare miki dukkanin bakin ciki kowane iri daga yau na zama bawanki ki aike ni ki saka ni kowane irin aiki duk kaskancin aikin zan yi miki hajiya ba za ki gane ba kin yi min abin da ko mahaifiyata ba ta taɓa yi min ba. Ni kam akwai wani abu da mutum zai iya maka a duniya wanda ya fi abin da mahaifiyarka ta yi maka? Ina Umar? Umar ya tafi wurin aiki. hakika mun ji daɗi kwarai da gaske da irin wannan namijin kokari da ita nabila ta fatanmu dai anan shine ubangiji allah ya sanya ba za a sake koma cikin waccan rayuwa ta baya ba insha allah kai ma a nan garin kake ito eh um, mahaifina dai ba shi da rai mahaifiyarta wace ban ban sani ba gaskiya saboda akalla za mu kai shekara hudu shekara uku da maybe ban ban san halin take ciki ba well um na ganin ba damuwa sai ya ci gaba da zama da mu a nan gidan tunda dai na ga aibuki din babu kowa ciki sai ci gaba a nan kafin lokacin da zai yanki shawarar ba sai a je a nuna ma dai za su nuna maka inda zaka zauna duk sanda kuma ka yanki shawarar zaka tafi gida sai kai magana sai a yi nawa da kai sai ka tafi ka hakan yayi in dai har zai amince ni ma ina ga kaman yafi mu tallafa wa matasan mu domin ku su ne mu su ne wakilai a garin mu da yaya za su wakilace mu sai an raba su da kwayoyi akwai wani abu da mutum zai iya maka a duniya wanda ya fi abin da mahaifiyarka ta yi maka

tsaya tsaya tsaya kwantar da ka ji mana nutsu me kai mishi aka kawai zai ke ka eh. tashi mu je bismillah gashi da kashi yawwa hajiya kin fito da shi ko gashi kayan waye sata a'a hajiya ba sataye ba fa ba sataye ba yaron ne kin gane sai ya tsokalu wancan izunguru wancan idoki wancan ya maki wancan sai na kama sai na gantsara ma bulala a baya ina gantsara ma bulala a baya saboda tantirin shakihi ne shi kawai sai ya dauko allo sai ya kantara min aka shine na biyo shi biyo shi har gaban ki in hukunta shi amma Allah tallahi inda zancen ya dadi kenan Allah ya rufa asiri ka kyauta min kaji dai dai dai inda bai haka ba ai bai biyo ni da bai haifu ba wallahi duk mutumin da ya sake ya ce zai taba mun wannan wallahi tallahi ka gan shi ɗa guda ne tamkar da dubu yake gaya maka dan haka kawai maraya za a kama kai a hamun dukan <laughs> wallahi ba a isa ba duk gardin da ya sake ya taba mun da in ba sai na samariya da shi na nana da kasa ba Allah zira wallahi kai ma kuma Allah ne ya taimake ka ya kwantara maka eh, eh. a hajiya Allah ya baki hakuri <laughs> ai ban san abin haka yake ba eh, ban san abin in a wallahi ban sani ba Allah baki hakuri kin ga tafiya ta ka suke kai wasa ni samariya da kai wallahi ana kada kasa a nan gurin akan wannan ɗagudan. kawai wai in ga yaran nan a wani guri yaran nan wanda sigari a aljihunsa yana shan kuma ga ɗaya aljihun kuma ga ɗaya ya kunna na kama shi ne na fasge sai na kashe ta kin garwa ta sigari su me gashi yaro kaman wannan la ilaha illallah wayo Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yanzu saboda Allah da annabi sharrin kuma da zaka biyo dan da shi kenan eh mugun abin da kuke wa uban shi Yan ubancin da kuke nuna uban shi ya tashi daga kan shi tunda ya mutu. Yanzu ya dawo kan tashi shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tabdija. Kai, Abi. Mm. Ƙarya ake maka ko? Eh ƙarya ake shari yake. Mhm. Ka gani ba? Yanzu indomi za ki kalla ki ce inda yara na shari. Amma ni ma faɗa na ne. Dan dan wana ne ba. Ya da ke ka? An mari na yi. Allah? Mari? Ba isa mari ka bane ni babanka bane? ba eh, akan ne ba ka ne eh shirye nake da kai eh ni kika mara amma dai ka ko za ka rama kai kana ganin cinta ne tare da ni bismillah a shirye nake da kai a'a ni ba zan biya miki ba oh Allah bakin cikin ki ma da ya kashe mu dan uwa na a ashiri bakin cikin ku dai na yan uba kuma ni ba zan baki dama ni ki gaba na ba to kuma da kika gaba dan uwana amma lillahi ku rashin ne ki tafi na yadda idan da wani abin da za ka iya bismillah a shirye nake da kai eh kai idan ban kyale ka ba sai ma na zo har gidan ku zan zo ga kai da kuma na bari in zo gidan ku idan ba zan saurara ba ashe abin da ake faɗa gaskiya ne? Wai ya maka shan taba? Yalla bai, a taimaka mana don Allah. Wallahi muna cikin yunwa. To yarinya zan baki babu ne. Ta kyar tashi tashi. Tashi lalla, tashi lalla. Dan ban ga dalilin da zai sa an auro ki. In kawo ki gidana a matsayin matar aure, sannan ki ɗauko min wata a matsayin wai ita ce 'yar aiki, ke ba za ki aiki ba. Ba a nan gidan ba, ba zai yi ba. dole in kawo 'yar aiki gidan nan kuma dole ka biya wai me kika dauki miji ne wai abokin zama mai tausayin matarsa mai shagwabata mai kuma ririta ta idan kuma ba ta jin daɗi ya tashi ya girka mata don Allah don annabi karfawun asiri ka gashe ni don Allah don annabi. Ko 'yan aiki ɗari ne ina da 'yancin canja cikin gidana kuɗi na ne. kuma ta tabbatar musu cewa ni da ba sa mata ruwan zafin alhaji asiri na zai to kaga idan asiri na to ni wallahi zai taba siyasar ka ba abin da zai faru shiri mai dogon zama al'umman da kaga sun taru a nan wurin wato sun baro gidajensu ne sakamakon hare-hare da aka dinga kai musu ga abinci mu ɗiba mu kai gida mu sayar ga sutura sannan ga abubuwan biyan bukata sai wacce ka zaɓa ki samu ci mai kyau sha mai kyau sutura mai kyau shikenan in kina so gashin fada ki taso ka ji tsoron Allah ya labai wallahi sai na sa yunwa ta kashi a cikin kamfanin manyan mata Shiri mai dogon zango